Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Da Jama'a sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne wanda muke nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah. Godewa Ubangiji domin kasancewarsa tare da mu da jagorancinsa kuma masu sauraronmu muna gode maku, Alamu na sama ya sa maku albarkasa. To, kafin mu ci gaba kamar yadda muka saba. bari mu karanto saƙonnin ku masu sauraronmu, sa'ilin nan mu yi addu'a mu ci gaba da nazarinmu na yau. Akwai saƙo daga Abdurrahman Usman a Ningi cikin jihar Bauchi, ya ce gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen ku, duk da ni musulmi ne na gane kuna faɗar gaskiya, na Ubangiji ya sa maku albarka. To, Malam Abdulrahman Usman a Ningi cikin jihar Bauchi mun gode ƙwarai, kamar yadda muka saba faɗi maganar Allah ta kowa da kowa ce, fata mu da addu'a mu, Bangiji Allah ya sa ka kai ga sanin gaskiya. Sai masa Ezekiel kwasu, ya ce, Ina gaida dukan ma'aikatan rediyo Yalwa, kuma zan aiko maku da saƙona. Masa Ezekiel kwasu mun gode da wannan saƙon gaisuwa. Ubangiji ya sa maka albarka. Sai mu Adamu Joshua a kurmin Masara, zangon Katab cikin jihar Kaduna, mun ga saƙonka muna godiya, Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai kuma Mr. Sadiko Zin cikin jihar Taraba. ya ce, Na so ku yi mana addu'a domin gidana ya rikice, ku yi mana addu'a. To, Masasadiko mun gode ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya tuna da kai da gidanka ya kuma kawo maku salama. Sai Mr. Inusa bi buba, a balanga cikin jihar Gombe, ya ce gaskiya ina sauraron ku, kuma ina samun ƙaruwa ƙwarai da gaske daga cikin maganar Ubangiji Allah. Ubangiji ya ci gaba da taimakonku, ya kuma ƙara maku hikima. To, inu Sabibu ba mun gode daga balanga, Ubangiji Allah ya sa ma albarka kai da iyalinka. Sai musa Samuel Mark daga tafawa ɓalewa cikin jihar Bauchi, ya ce, Ina gaishe ku, Allah ya sa bishara ta ci gaba-gaba, mana kuma tare da ku. To, Mr. Samuel Mark, mun gode daga tafawa ɓalewa cikin jihar Bauchi, Allah ya sama albarka da iyalinka. Mr. Ezekiel Isa a son cikin jihar Adamawa, ya ce, Ina tare da ku, kuma mun ga saƙonka na taimako Ubangiji ya sa albarka. Sai Musa Yusuf Simon a eku wannan batu malumfashi. fashi. ya ce, Na yi alkawari amma ban iya cikawa ba ku yi mana addu'a shekara mai zuwa in cika shi. To, Masu Yusuf Simon, Ubangiji ya baka ikon cika wannan alkawari. Bari mu yi addu'a, Allah mun gode maka domin kai mai iko duka ne, mahalicinmu yi gagara misali. Gode maka domin baka ban mu mayunwata ba ka ba mu abinci na ruhaniya maganarka. ka. za mu yi ta ka koya mana nufinka. Muna addu'a domin Yusuf Simon ka ba shi ikon cika alkawarin da ya yi, wanda kuma suke cikawa ka ba su ikon jurewa ya mai iko duka. Akwai masu mu waɗanda gidansu babu lafiya, musamman shi Mr. Sadiku ka san abin da ke cikin iyalinsa. Gidansa ya rikice, amma mun sani kai kana da iko ka mai da komai ya koma lafiya. da haka muna roƙo Ubangiji ka tuna da wannan iyali, da sauran dukan iyali waɗanda suna da damuwa Allah ka warware masu, mun gode domin mun ba da gaskiya za ka yi haka. Ka sa masu sauraron mu albarka waɗanda ba su ba da gaskiya gare ka ba, ka sa ta dalilin nazarin nan su iya sannan gaskiyar magana ka su samu rai ta wurin ba da gaskiya. Ka ci gaba da magana da mu ta wurin maganar ka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan a cikin zabura, mu godewa mahalicinmu domin yadda yake magana da mu a cikin wannan littafi na zabura, idan dai ba mun manta ba, a nazarinmu na baya, mun ga yadda Ubangiji Allah yake, shi ne mafaka, shi ne kuma ƙarfi na waɗanda suke dogara a gare shi, yana kuma shirye. ya yi taimako ga masu dogara gare shi lokacin wahala, saboda haka, duk mai zama ƙarƙashin inuwar ikon Allah mai iko duka, ba zai ji tsoro ba, domin Allah shi ne mafakasa, shi ne kuma ƙarfi, babu wani abin da zai sa mutum ya dugunzuma ko ya ji tsoro. Godiya ga Allah, a cikin almasihu mana da wannan falala, kuma haƙiƙanin gaskiya. Allah yana ƙaunanmu. To, yau muna a cikin zabura ta arba'in da tara za mu karanta da kuma zabura ta hamsin, ga abin da, magana Allah ke cewa cikin zabura arba'in da tara, ku ji wannan, kowannenku ku saurara jama'a duka na ko'ina, manya da ƙanana duka, da attajirai da matalauta baki ɗaya. zan yi magana da hikima zan yi tunani mai ma'ana, zan mai da hankali ga kacici-kacici, in bayyana ma'anarsa sa'an da nake kaɗa molo, da me zan zo ko da me zan ji tsoro a lokacin hatsari, ko da me zan ji tsoro a lokacin hatsari, sa'an da mugaye suka kewaye ni. mutane da suke dogara ga dukiyarsu, waɗanda suke fariya saboda yawan wadata su, har abada mutum ba zai iya fansan wani ba, ba kuwa zai iya biyan kuɗin ransa ga Allah ba, gama kuɗin biyan ran mutum ba shi da iyaka, abin da zai iya biya sam, ba abin da zai iya biya sam, zai ba zai isa ba, ba kuwa zai rayar da shi. ko ya hana shi mutuwa har abada ba, yakan sa masu hikima su ma su mutu, haka nan ma wawaye da mutanen banza za su mutu su bar dukiyarsu da zuriyarsu, kaburburansu za su zama gidajensu har abada, can za su kasance kullum, ko da yake a da suna da ƙasa ta kansu. girman mutum ba zai hana shi mutuwa ba, zai mutu kamar dabba. Duba abin da zai faru ga waɗanda suke dogara ga kansu, da irin ƙaddarar waɗanda dukiya ta ishe su, za a ƙaddara su ga mutuwa kamar tumaki, mutuwa za ta kiwon su, da safe, adilai za su ci nasara a kansu. sa'ad da gawawwakinsu suke riɓewa a ƙasar matattu, nesa da gidajensu, amma Allah zai fanshe ni, zai ɗauke ni daga ikon mutuwa, kada ka damu, sa'ad da mutum ya zama a tajiri, ko kuwa dukiyarsa ta ƙasaita, domin ba zai ɗauke ta a lokacin mutuwarsa ba. dukiyarsa ba za ta shiga kabari tare da shi ba, ko da a ce mutum ya samu falalar wannan rai, an kuwa ta yabansa saboda nasarar da ya ci, duk da haka zai tarar da kakanninsa waɗanda suka mutu, inda duhu ya dawwama har abada. Girman mutum ba zai hana shi mutuwa ba, zai mutu kamar dabba. Allah maɗaukaki, Ubangiji ya yi magana, yana kiran dukan duniya daga gabas zuwa yamma, yana haskakawa daga Sihiyona, da cikar jamalin Sihiyona, Allah mu ya zo, ba a ɓoye yake ba. Wuta mai cinyewa na tafi a gabansa, babban hadari na kewaye da shi. ya kira sammai da duniya su zama shaidu, su ga yadda yake ta jama'asa, ya ce, Ku tattaro mani amintattuna, waɗanda suka cika alkawarin da yake tsakanina da su, ta wurin miƙa hadaya, sammai suna shela adalcin Allah domin shi yake yin shari'a. Ku ji ya ku jama'ata, zan kuwa yi magana. zan ba da shaida gaba da ku, ya Isra'ila, ni ne Allah Allahnku, ba tsauta maku ko ban tsauta maku saboda hadayinku ba, ko saboda hadayu na ƙonawa da kuke ta miƙa mana kullum, ba ni bukatar bajimai daga gonakinku, ko awaki daga garkunanku, gama namomin jeji nawa ne. dubban shanu da suke kan tiddai kuma nawa ne, dukan tsuntsaye da suke tashi a sararin sama nawa ne, dukan masu rai da suke ƙasa, da ina jin yunwa ba sai na faɗa maku ba, gama da duniya da dukan abin da yake cikinta nawa ne, nakan ci naman bajimai ne, ko na kan sha jinin awaki. bari ku miƙa wa Allah hadayarku ta godiya, ku ba mai iko duka dukan hadayen da kuka alƙawarta. Ku yi kira gare ni sa'an da wahala ta zo zan cece ku ku za ku yabe ni, amma Allah ya ce wa mugaye, Da me za ku haddace umarnina, don me za ku yi magana a kan alkawarina, kun ƙi in tsauta maku. kun yi watsi da umarnina, sa'an da kuka ga ɓarawo kuka yi abuta da shi, kuna haɗa kai da mazinata, kullum a shirye kuke ku furta mugunta, ba ku jin nauyin faɗa ƙarya, a shirye kuke ku sari ’yan uwanku, ku sa masu laifi. kun aikata waɗannan duka ni kuwa ban ce komai ba, saboda haka, kuka zaci ni kamar ku nake, amma yanzu zan tsauta maku, in bayyana maku al'amarin a fili, ku ji wannan, ku da kuke ƙyale ni, in ba haka ba, zan hallaka ku, ba wanda zai cece ku. wanda yake yin godiya a sa'an da yake miƙa hadayarsa yana girmama ni, duk wanda yake mana biyayya kuma, zan nuna masa cetona. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin zabura ta arba'in da tara, da kuma zabura ta hamsin da muka karanta, baban inda hankalinmu zai koma shi ne masu dogara ga dukiya, ai, ɗan'uwa, dukiya ba a bar dogara ba ce. Zabura ta arba'in da tara, tare da ta talatin da bakwai da kuma saba'in da uku, waɗannan guda uku nan sun yi magana a kan dogara ga dukiya babban wauta ce ga mutum, a rubuta wannan, domin ’ya'yan kora su rera ta, iyakar miyagu. da masu adalci an bayyana dogara ga wadata laifi ne, babban laifi, domin dukiya za ta iya ja mutum ya manta da mahalicinsa. Mun iya gani, an nuna mana da dukiya take, ayata, fari, ya ce, Ku ji wannan ku ko wannan ku, ku ji ya ku jama'a na ko'ina, wato, ana kiran mu ne ga babban magana, manya da ƙanana. da dattawa da matalauta baki ɗaya ya ce, Zan yi magana ta hikima, magana kuma, wadda ta isa mutum ya yi tunani a ciki, ya ce kuma, Akwai bukata da mu yi lura, don me mutane suke dogara ga dukiyarsu, waɗanda kuma, Allah ya ba su arziki suna fahariya da yawan wadata su. har ma suna ganin, kamar su ne Ubangiji Allah ya fi ƙauna fiye da kowa, ɗanwa, Ubangiji Allah yana so mu fahimta, dukiya ba a bar dogara ba ce, amma madogaranmu ta zama Ubangiji Allah har abada. Babu abin da dukiya za ta iya fansowa mutum, ayuba ma, da ya samu dukiya. bai yi fahariya da ita ba, bai yi girman kai ba, bai kuma ci zarafin waɗanda ba su da shi ba, a yau kuma, ya ce a cikin zuciyarsa ma ya ƙudura duk da arzikin da yake da shi ba za ya yi wa budurwa kallon sha'awa ba, ya faɗi wannan, ba zai bari idanunsa su kai shi ga aikata wannan ba, amma yau masu arziki. suna yin abin da suka ga dama, suna yin sharholiya, cike da fahariya da taƙama da dukiyarsu, ba su tunawa da mabukata, amma kansu kawai suka sani daga su sai ’ya'yansu, tona so ka sani, ko ka fi kowa kuɗi cikin wannan duniya ba za ka iya ceton ranka da kuɗinka ba, domin kuɗi ba za su iya fansar ranka a gaban Ubangiji Allah ba. abin da zai fanshe ka a gaban Ubangiji Allah shi ne ka ba da gaskiya, ka Ubangiji mai Yesu almasihu, wannan ita ce babbar hikima wadda mai zabura yake magana, Allah yakan sa, mu hikima, kuma nan, Ubangiji yana so a cikin rayuwa, kada hankalinmu ya kai inda bai kamata ikai kai ba. domin muna da waɗansu abubuwa da muke taƙama da su, arziki ko wadata a cikin wannan duniya. Nan ha nuna mana cewa yakan sa mana hikima, kuma muna da hikima za mu gane cewa za fa mu mutu, ba za mu dawwama a wannan duniya ba. Aya goma, yakan wa masu tsoronsa hikima su ma kuma za su mutu, wawaye kuwa ba sa hangen wannan, aka ce za su mutu, su bar dukiyar da suka tara. Misalai, akwai abubuwa da yawa a ciki, wanda an yi mana magana game da dukiya, amma in mun dubi mai hadisi, Sura biyu aya sha shidda da aya sha takwas da kuma aya ta ashirin da ɗaya. an nuna manna cewa mai hikima zai mutu, haka nan ma wawa, amma kuma kowanne da makomarsa. Ɗanwa, in kai mai hikima ne, za ka zauna tare da Allah, mara hikima kuwa? Aka ce, kaburburan marasa hikima za su zama gidajensu har abada, can za su kasance kullum, ko da yake, da suna da suna. an san su, amma yanzu suna turbuɗe a cikin ƙasa babu kuma labarinsu. Farawa Sura hudu, aya goma sha bakwai da kuma maimaita shari'a, Sura uku aya goma sha hudu. Wani kula, da kuma abin lura shi ne girman mutum ba zai hana shi mutuwa ba, zai mutu kamar dabba, ya riɓe kamar kowa, kuma rashin ƙarfinka ko girmanka. ko kuma talaucinka ko yanayin wahala ba zai sa Allah ya ƙi kashe ka ba, abin jin daɗi, abin farin ciki shi ne za mu mutu, duk da ba ma ƙaunar mutuwa amma kuma za mu mutu, in kana da hikima, za ka iya ganewa cewa wata rana za fa ka bar wannan duniya, ko ka yadda, ko kuma ba ka yadda ba. Aya sha biyu. ya ce, Girman mutum ba zai hana shi mutuwa ba, zai mutu, Kamar dabba, bayan wannan, in ka tafi, wace irin ƙaddara ce za ta bi ka, kowane ɗan adam an ƙaddara shi zuwa ga mutuwa, mutuwa kuma, tana kiwon mu, safa da rana. yayin da muke cewa Allah kai mu gobe, muna ƙara gangarawa ne zuwa ranar mutuwanmu. Mu manta, amma mai hikima yakan sa wannan a cikin zuciyarsa. Zabura ta talatin da tara Aya uku zuwa shida mai zabura ya yi magana da Ubangiji ya ce, Ka tuna mani, Rana da ajalina zai zo. har ma ya yi tambaya ga Ubangiji Allah ya ce, Ya Ubangiji, yaushe zan mutu, yaushe ne ajali na zai zo, kaga nan, muna bukatar kula, ko matalauci ne ko attajiri duka za mu tafi, kuma babu mai iya tafiya da dukiyarsa, babu mai iya shiga, kabari tare da dukiyarsa shi isa mu tsaya a matsayinmu, a sha bakwai. ya ce, Don ba zai ɗauke ta a lokacin mutuwarsa ba, dukiyarsa ba za ta taɓa shiga kabari tare da shi ba. Timotaus ta fari, Sura shida aya ta bakwai, da kuma zabura sha bakwai aya sha hudu. Ɗanwa, ko da ka samu falala ta wannan rai, ana kuma yabonka saboda nasarar da kake ci, za ka tarar da kakanninka. za ka tarar da iyayenka waɗanda suka rigaye ka, suna lahira wurin da za ka, don haka, kada ka dogara ga komai sai Ubangiji Allah farawa Sura sha biyar, aya goma sha biyar, da kuma Ayuba, Sura ta talatin da uku, aya ta talatin, ɗanwa. Allah ya ci gaba da maimaitawa cewa girman mutum a aya ta ashirin, ba za ya hana shi mutuwa ba, zai mutu kamar dabba. An sake faɗin wannan a Sura a aya ta goma sha biyu, me yasa Allah yake maimaita mana abubuwa, domin yana so, mu ɗauke su da muhimmanci ƙwarai da gasken gaske. Zabura ta hamsin kuwa, ai, tana magana ne a kan Allah shi ne mai shari'a, bayan ka tafi, ka gangara zuwa kabari. Ayala zai tashe ka zuwa ga lokacin shari'a. Domin gani, zabura ta hamsin, Allah shi ne mai shari'a, sai kuma a cikin ma mun ga anabcin Yesu almasihu, shi ne alƙali Allah, zai kuma zo a lokacin da zai yi hukunci ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, an kuma tabbatar mana. mun gane kaman Asaf marubucin wannan labura ne kuma ɗaya daga cikin mawaƙa ne na Dauda. Labarbaru ta fari, Sura shida aya talatin da tara, shi Balawi ne daga gidan dangin Goshen, ɗan Bekiriya, ɗansa marubucin tarihin Isra'ila ne a zamanin Sarki Hezekiah, bisa ga sarakuna ta biyu. Sura sha takwas aya sha takwas zuwa talatin da bakwai, da kuma Ishaya, talatin da shida aya uku zuwa ashirin da biyu, kuma shi magini ne, bisa ga littafin labarbaru ta biyu Sura ashirin da tara aya talatin, shi mawaƙi ne na Dauda, labarbaru ta biyu Sura sha shida aya bakwai ko tarihi, ya akwai littattafan waƙoƙi da yawa waɗanda Asaf ya rubuta. domin iya ganewa, magana nan a cikin Sura zabura ta hamsin, mun ga zuwan alƙali a aya ɗaya zuwa uku, Ubangiji kuma shi ne babban alƙali, zai kuma yi shari'a ta adalci, shari'a adalci ita ce kowa za a hukunta shi ne daidai abin da ya yi, ba irin hukunci. na duniya ba wanda mai kuɗi ne ke da gaskiya ko ba shi da gaskiya, ai, shari'a Allah, babu cin hanci tare da ita, abin da ka yi, shi ne za ka girba, kamar yadda yau mukan shuka mu kuma girbi abin da muka shuka a cikin gonakinmu, daga na zai fito, ya kuma yi shari'a. Kun buɗe ɗakin shari'a bisa ga aya ta hudu zuwa shida, sama da duniya, suna dubawa. Isra'ila ma ba za su kuɓuta daga shari'a ba, amma mu masu bi, ta wurin ban gaskiya mun rigaya mun tsallace wa mutuwa mun kai garai cikin almasihu, domin mun rigaya mun zama ’ya'yan Allah, amma wanda bai yarda da Ubangiji Yesu almasihu ba, ya rigaya ya hukunta kansa domin bai yarda da hasken Allah ba, fushin Allah kuma zai dawwama a kansa har abada. Karanta, bishara ta Yohana Sura uku. aya ta talatin da shida da kuma Sura ta biyar aya ashirin da hudu. A cikin zabura ta hamsin aya bakwai zuwa sha biyar, ana bukatar adaya ta zuciya fiye da ta dabbobi, abinda Ubangiji Allah ya fi bukata kenan a gare mu, mu miƙa masa zukatanmu, dabbobi, duka na Allah ne, miƙa hadaya ta godiya kuma wajibi ne. amma yau babu hadaya domin almasihu ya gama yin hadaya, shi sa, masu bin Yesu almasihu ba su bukatar su sake zubar da wani jini domin jini mai tsarki ya gama komai sabili da mu, hakanan, ita ce hadaya mai ƙarfi mai girma, mai ɗaukaka Ubangiji. A cikin aya ta sha shida, har ashirin da ɗaya nan mun ga tsautawa ne ga masu riya. a cikin zaburan nan ta hamsin, sun ɗauki alkawarinsa da bakunansu, amma sai suka ƙi su cika shi, sun ƙetare dokoki na Ubangiji Allah, sun ƙetare dokoki na Allah mai eko duka, sun ƙetare doka ta Ubangiji. shi sa sai muka iya ganin cewa akwai ƙetare doka ta takwas a aya ta goma sha takwas, akwai kuma ƙetare doka ta takwas ɗin nan, a doka ta bakwai a aya goma sha takwas, akwai kuma ƙetare doka ta tara a aya ta ashirin cikin zabura ta hamsin, sun mai da Allah daidai da su ɗanwa, akwai gargaɗi, aya ashirin da biyu. zuwa ashirin da uku domina dominka don haka mana bukatan mai lura, za mu iya kaiwa wurin Allah ne ta wurin alherin Ubangiji Al. Allah ya ce, Ku lura, domin kada hukunci ya zo, Allah baya son kowa ya hallaka, kuma wannan domina ne domin ka mu iya sani don haka ka yi lura da saƙon Allah da kake ji yau zabura ta hamsin. aya ashirin da biyu. A da hadaya ta godiya daga cikin zukata, domin ɗaukaka Allah bisa ga aya ta ashirin da biyar, ya za mu yi wannan, sai mun daidaita al'amuranmu, domin samun ceto cikin Ubangiji. Allah mun gode maka, domin ka nuna mana hanya, mun kuma bita, wanda ba su gane ba ka kira su. cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, wurarenmu a madadin injiniyan mu. Lawal Sama'ila Mato Sambanni, ni rarren yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.